Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirinmu na hantsi na yau Juma'a 4 ga watan Janairu. a babin rahotanni za a ji cewa jihohin oyo da ogun na kudu maso yammacin najeriya sun cimma yarjejeniyar ɗaukar matakan tsaro na bai ɗaya za a ji ƙarin bayani kan buƙatar hukumomin najeriya ta a taso ƙeyar tsohuwar ministar man fetur na najeriya a ah, ziyana madoki To ko me yasa Majalisar Dattawan Najeriya ta shiga tsakani a rigimar gamayyar kungiyoyin ɗaliban Najeriya da makarantun da suka ƙara kuɗin karatu? lokaci ne wanda komi ya ta'azzara kuma a ce za a ƙara kudin makaranta yana iya jawo tarzoma a makarantu kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin yanayi da muhalli da aisha ma'azu ke gabatarwa amma sai a mana aikin gafara yau ba za a ji ra'ayoyin masu sauraron mu ba saboda wani abin da ya sha karfin mu yanzu kan sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarun duniya amurka tana da bayanai da ke nuna cewa rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar rasha wanda za ta nuna cewa sojojin ukraine ne suka aikata sannan ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ta kai hari kan ukraine bisa ga lafazin wani babban jami'in gwamnatin biden Jami'an leƙen asirin Amurka sun ce ƙirƙiro bidiyon harin irin wannan yana ɗaya daga cikin zaɓi iri-iri da Kremlin ta bullo da su domin neman uzurin mamaye Ukraine a cewar jami'an. za a saki bidiyon domin a nuna akwai barazana ga tsaron rasha sannan a kuma kafa hujjar ɗaukar matakan soji a cewar wani jami'i wanda ya nemi a sakaye sunansa idan aka saki wannan faifan bidiyo zai iya baiwa putin madogara da yake bukata don farawa da kuma halasta daukar matakan soji a kan ukraine kamar yadda jami'in ya kara bayani Firaministan Pakistan Imran Khan ya isa kasar Sin jiya Alhamis domin halartar bikin fara wasannin Olympics na lokacin hunturu, sannan ya gana da shugaban Sin ɗin domin ƙarfafa dangantakar kuc da kuc da ke tsakanin ƙasashen biyu a bisa al'ada. Jami'ai sun ce manyan ministoci masu yawa suke yi wa Firaminista kan rakiya a wannan ziyara ta kwana hudu zuwa Beijing inda tattaunawa da shugaba Xi Jinping da Firaminista Li Keqiang za ta mayar da hankali akan karfafa hulɗar tattalin arziki da cinikayya ciki kuwa har da batun hukumar haɗin gwiwar nan ta harkar tattalin arziki tsakanin ƙasashen yankin na china da pakistan da ake kira da cpec e a takaice A ƙarƙashin wannan ƙawance na CPEC sun ta zuba jari na biliyoyin daloli don samar da kayan raya ƙasa a Pakistan wanda ake jinjinawa a matsayin wani shirin Bejin na karaɗa duniya ta shirin samar da hanyoyi, tasoshin wutar lantarki da sauran ayyukan samar da wasu kayayyakin a Pakistan da sauran ƙasashen Asiya da kuma Afirka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Alhamis shugaban Amurka Joe Biden ya kaddamar da wata sabuwar hoɓɓasa ta shawo kan manyan laifuka da ake aikatawa da bindiga da gaggauta gurfanar da masu aikata manyan laifuka tare da bullo da wani sabon shiri na bin diddigin kwararowar haramtattun bindigogi da kuma farauto masu sayar da bindigogi ba da izini ba. Biden ya kai ziyara birnin New York inda ya gana da sabon magajin garin birnin Eric Adams kuma tsohon ɗan sanda mai mukamin kyaftin wanda a cikin wata guda da fara mulki ya fuskanci matsalar kisan da aka yi wa wasu 'yan sanda biyu da kuma harbin wani Biden ya ce gwamnatin tarayya za ta aika wa biranen ƙasar nan kuɗi dala miliyan 350 domin su tunkari guguwar aikata manyan laifuka da ta ƙara yin kamari yayin shekaru biyu da aka shafe ana fama da annobar coronavirus. kafa ta kawo muku kashi na biyu na labaran duniya za mu nufi najeriya inda gwamnonin jihohin oyo da ogun suka cimma yarjejeniyar ɗaukar matakan tsaro na bai ɗaya saboda ƙaruwar 'yan bindiga da sauran miyagu daga ibadan ga hassan umar tambuwal da cikakken rahoton gwamnan jihar oyo injiniya sayi makinde da gwamnan jihar ogun yarima dako abewodun sun yi alkawarin yin aiki tare don kawo ƙarshen sata da garkuwa da mutane da ta'addanci musamman akan iyakokin jihohin guda biyu gwamnonin biyu na jihohin oyo da ogun sun sha wannan alwashi ne a lokacin da suka yi taro a game da tsaro a birnin abeokuta fadar gwamnatin jihar ogun da yake jawabi a wajen taron gwamnan jihar oyo sayi makinde ya ce jihohin guda biyu sun haɗa gwiwa ne don su yaƙi sata da garkuwa da mutane da kuma ta'addanci wanda ke ƙara yaɗuwa a tsakanin jihohin biyu na Oyo da Ogun. A nashi jawabin gwamnan jihar Ogun Yarima Dako Abewodun ya ce sun yi wannan taro a game da tsaro don jihohin biyu su haɗa ƙarfi da ƙarfe su yi faɗa da ƙaruwar aikata laifuffuka kamar rikicin makiyaya da manoma satar mutane da ta'addanci a jihohin biyu makwabtan juna gwamnonin biyu na jam'iyyun APC da PDP wannan shi shine karo na farko da suka manta da siyasa suka ɗauki matakan haɗin kai a game da tsaron jihohinsu ta hanyar yin taro a masaukin bakin shugaban ƙasa da ke ibara a bekuta a jihar ta ogun to ko me jama'ar jihohin oyo da ogun za su ce a game da wannan haɗin kan don samar da tsaro sunana olawi madina me za ki ce a game da wannan taro wannan taro da governors na oyo da ogun sun yi da tsaro ya yi kyau saboda mu mutane oyo state da ogun ogun state hankalinmu za ta kwanta mun ji daɗi don yanzu barawo ya yawa mai sata mutane ya yawa mai kashe mutane ya yawa mai kashe yara ya yawa ko ina a Najeriya? wallahi muna so saro sosai za mu yi barci lafiya za mu tashi lafiya mun gode governors oyo da ogun allah ya taimaka a wajen taron da ya sami halartar jami'an tsaro da kusoshin gwamnonin jihohin oyo da ogun dai an amince a kafa wata rundunar tsaro kana a bata horo da za ta sanya ido ga kai komon jama'a a iyakokin jihohin oyo da ogun don dakushe masu aikata laifuffuka hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya To gaida Hassan yanzu kuma ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya. shugabannin philippines suna kokarin sayan wasu manyan makamai masu linzami na ruguza jiragen yaƙi na abinda masu yin sharhi kan al'amura suke ganin wata sabuwar aniya ce ta turjewa ƙasar sin a takaddama da ake yi ta teku sannan da ƙarfafa ɗasawar gwamnati mai fada a birnin manila da ƙawarta amurka A cikin watan jiya ne na Janairu, Philippines ta kulla da wajewar sayan makami mai linzani mai suna Brahmos a shirin haɗin gwiwar Rasha da Indiya. Wannan mataki ya biyo bayan amincewar da Manila ta yi cikin watan Yulin shekarar 2021 ta ci gaba da yarjejeniyar wata ziyara da sojojin Amurka suke kaiwa wadda ta ba da damar sayan makamai da yin musayar bayanan leƙen asiri da kuma bai wa sojojin sukunin shiga cikin kasar ta Philippines domin yin atisaye. Ko da yake Philippines tana cikin wata kungiyar kasashe masu goyon bayan Amurka a gabashin Asiya, amma a cikin shekarar 2016 shugaba rodrigo duterte ya kalubalanci wannan kawance ta hanyar neman yin abota da sin ƙasa mafi ƙarfi a asiya da yake alfahari da hakan sannan ya rika sukar tasirin da amurka take da shi a ƙasarsa amma wasu gardandami a kan tekun kudancin sun cikin shekaru hudun da suka gabata sun sa shugaba da tat ya sassauto Wata babbar tawagar Amurka ta kai ziyara Lithuania cikin wannan makon domin nuna goyon baya ga wannan ƙasa ta yankin Balkans a ƙaruwar saɓanin da ke tsakaninsu da sin mai nasaba da batun Taiwan. a cikin watan jiya ne a hukumance beijing ta hana shigo da kayayyaki daga lithuania bayan da aka kai wa taiwan izinin buɗe ofishin wakilci a babban birnin vilnius china tana ikirarin cewa taiwan wani yankin ƙasarta ce wannan takaddama ta zafafa zuwa rikicin kasuwanci a tsakanin ƙasashen yamma da beijing Karamin sakataren ci gaban tattalin arziki makamashi da muhalli Jose W. Fernandez ya gana da ministocin gwamnatin Lithuania a ziyarar da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bayyana da cewa nuna ci gaba da kwakwaran goyon baya ga Lithuania duba da matsin harkokin siyasa da na tattalin arziki da take fuskanta daga Sin. Bangarorin biyu sun tattauna game da batun aiwatar da shirin kashe wata dala miliyan 600 don karfafa harkar kasuwanci tsakanin tsakaninsu. Labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake nufar najeriya inda bayan da gamayyar kungiyoyin ɗaliban jami'o'i da sauran cibiyoyin ilimi ta yi barazanar fara wata babbar zanga-zanga saboda ƙara kuɗin karatu da aka yi majalisar dattawan ƙasar ta yi ta shiga tsakani daga abuja ga shamsi hamza ibrahim da cikakken rahoton Wannan da ya biyo bayan jan hankalin Majalisar Dattawan Najeriya da sashen ɗalibai na gamayyar ƙungiyoyin arewacin kasar suka yi kan batun karin kuɗin makarantun jami'o'i lamarin da a cewar su ke zuwa ne a lokacin da bai dace ba. La'akari da yanayin matsin tattalin arziki da kuma tarin matsalolin rashin tsaro da kasar ke ciki. comrade Jamilu Aliyu Ciranci shi ke zama shugaban bangaren ɗalibai na gamayyar ƙungiyoyin arewacin ƙasar. Mun je mun gana da shi shugaban Majalisar Dattawa na ƙasa, Sanata Ahmad Lawan, muka je muka ba shi bayani muka kai mashi kuma da ɗalibai da iyaye da kuma matasa da duk wani mutumin da ke kishin Najeriya yake da shi na cewa lalle lalle wannan karin ba zai hafa ma Najeriya da mai ido ba musamman arewacin Najeriya mun yi maganganu da shi sosai kuma ya fahimce mu ya ji daɗin wannan al'amari da ya kasance ɗalibai ba su ɗauki doka a hannun shi ba kuma in Allah ya yarda a matsayin shi na shugaban majalisar dattawa za su yi duk abin da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa an samu ragi a su waɗannan kuɗaɗe ko kuma an yi wani abin da ya kamata a yi. A ɓangaren majalisar dattawa da kwamitin ta kan al'amuran manyan makarantu sun ɗauki matakin hana ɗaliban gudanar da zanga-zanga zanga da suka ɗau shirin yi a faɗin ƙasar. Sanata Ahmad ta shi ke zama shugaban kwamitin kula da harkokin jami'o'i da manyan makarantu a Majalisar Dattawan Najeriya. Mun ji koke koken su kuma gaskiya a wannan kani da ake ciki waɗannan koke-koke da suka yi gaskiya suna da matukan muhimmanci a kalle su da idan basira. Lokaci ne wanda komi ya ta'azzara kuma a ce za a ƙara kuɗin makaranta yana iya jawo tarzuma a makarantu wanda zai jawo kuma a rirrife su a asarar dukiya a kuma bannar lokaci na karatu mu a matsayin mu na shugabanni muka ga cewa ya kamata mai sauri mu tarbi abin yadda za mu samu mu daidaita shi yara su zama suna makaranta su kuma makarantu mu san yadda za a yi mu tattauna da su don a samu matsaya yanzu haka kwamiti na ya tura ma su goyon gayya duka da su da shugabannin su na mbte nuc da national board for colleges of education da fatan cewa za mu iya tattauna domin magana ƙara kuɗin da ake na makaranta yanzu a jingine shi saboda halin da al'umma suke ciki. Duk da kokarin cika alkawarin wannan gwamnati na karin kashi hamsin cikin ɗari a kasafin kuɗinta na wannan shekara ga bangaren ilimi har yanzu dai da sauran tafiya idan aka kadanta da kashi goma sha biyar zuwa ashirin da kasafin hukumar kula da ilimi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya UNESCO ta nemi kasashe su ringa keɓewa a duk shekara ga bangaren wanda shugaba Muhammadu Buhari ya amince wajen tabbatar da Najeriya ta bi tsarin cimma wannan manufa. To sai dai a cewar Dr. Muhammad Nuwaila da ke zama malamin kwalejin ilimi ƙarin ga ɗaliban zai iya zama matsala domin ko da ma an ƙara ba lalle bane kuɗaɗen su je inda suka kamata. An je an ciwo bashi an ce za a gina hanyar jirgin ƙasa. An ciwo bashi an ce za a gina gada. Ba kwa ga ilimi duk ya fi wa'annan. Me yasa ba za a ɗauko kuɗin da aka yi na bashin a sa shi a ilimin ba? Saboda ilimi ne in ka ilmantar da jama'a za su ƙirƙiro hanyar da za ka samu kuɗin da za ka je ka biya wancan bashin. Amma yanzu an ciwo bashi ana yin abu kusan wanda za mu ce ba muhimmai ba ne. Abubuwan da muna ƙoƙarin mu yi shi ne wanda ba mu kai mu je ba muke kai kanmu. Ya kamata gwamnati gwamnati ta duba wannan abu ta duba cewa ilimin yaran nan shine mafita fa kuma shine zai musu janaretin dukiya nan gaba rahotanni dai sun yi nuni da cewa wannan ƙari na kuɗin makarantu na iya sanya ɗaliban cikin tsaka mai wuya inda wasu kan iya barin karatu sakamakon rashin iya biyan sabon kuɗin kazalika wannan lamari na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin najeriya ta gaza biyan bukatun malaman jami'o'i musamman ma kan yarjejeniyar da suka cimma tare a baya shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiya, kamar yadda ba a rasa ji ba, hukumomi a Najeriya ciki har da hukumar yaƙi da almundahana ta EFCC sun buƙaci a taso musu ƙeyar tsohuwar ministar mai Ali Alisa Madoke bayan da wata babbar kotun tarayya ta bayar da sammacin hakan. Don jin ƙarin bayani game da matsayin hukumar ta EFCC kan wannan batu da kuma matakan da take shirin ɗaukawa na ganin an zo da tsohuwar ministar. wakilin muryar amurka a fadar shugaban najeriya umar faruk musa ya tuntubi shugaban hukumar ta efcc abdulrashid bawa wanda ya ce mun samu wannan warrant din na akamata kuma dama aka bukatar wannan ne don a tura ofis din shi idon doka na kasa don ya tura musu jami'an hukumomi na birtaniya don su tsaya su duba dangane da request da najeriya ta yi maki na cewa ana bukatar ta zo ta gurfana gaban kotu akan abubuwan da muke da su a nan najeriya so an samu wannan za a bayar kamar yadda ka sani na bi ka'idoji su kuma daga nan za su yi su aiki sai mu jira mu gani ko da za mu samu nasara ta wannan hanya amma daman akwai hudda ko mu'amala tsakanin hukumar ka da takwarorinta na kasashen duniya musamman ingila inda kana daya da cikin wanda suka samu horo a irin wancan cibiyoyin to me kuke yi kun amfani da wannan mu'amala domin ya ƙara inganta ko taimakawa na gaggauta ɗaukar wannan mataki na doka kada shi ma a yi shekara wa shekaru ana neman aiwatar da umarnin kotu. A wannan hulɗa mu tana nan kuna nan ko yaushe sai ƙara ƙarfi take yi. Amma ga wannan ishu ɗin da ke da kai tambaya a kai ishu ne da muke buƙatar cewa ita hukumomi na su ƙasar Birtaniya su ba mu ita ba wayar extradition nan ƙasar. So dole ne mu daga gare mu abin sai mu yi magana da Central Authority Unit wanda yake unit ne da ke cikin ita ofis din idon doka shi kuma daga nan zai yi magana da central authority unit da ke can ingila su kuma za su yi magana da su jami'an su tsaya su duba su gani shin wannan application ko request din da nigeria ta yi ya yi meritin su saurare shi to idan su kai wannan su kuma lokacin su za su aiwatar dangane da request din da su nigeria ta yi maki akai menene adunkule. kuka samu nasarar nuna wa kotun najeriya hujjoji ko irin tsananin barna da ake zargin ta yi da ya sanya aka ba da wannan umarni na adawa da ita ta amsa tambayoyi abubuwa ya kasu suna da yawa muna da abubuwa na da ka sani na kudaden da aka ba jami'an zaɓe a zaɓen da aka yi na ƙasa a 2015 wanda yake tana ɗaya daga cikin wanda ake bukata ta zo ta yi jawabi a kai akwai gidajen da muka samu a nan najeriya sun kai tamanin da hudu wanda ke su su ma akwai ana son karin bayani na ta akai akwai wayansu kudade da aka samu a wayansu bankuna nan kamar ya kai dala miliyan ɗari da hamsin da uku da shi ma ana buƙatar ta yi bayani a kai akwai kuma rigingimu kamar yadda ka sani na atlantic energy drilling concept wannan kamfanin nan da ya kwashi man najeriya ba zai ba dalili wanda yake ana ma kotu kai shi ma to duka wa'annan ana bukatan ta tsaya ta yi bayani wannan shari'ar ko wannan hukuncin abu ne da zai dada maka da domin an ce kai ne tun farko ke jagorancin kwamitin da ya bincike ta kafin ma a naɗa ka shugaban hukumar efcc ko abu ne da muka yi ta kokarin samu kuma yanzu Allah ya riga ya kawo shi shi system din da Najeriya gaba daya ai Najeriya ce kamata ta murna da irin wayannan abubuwa wanda wannan bannan da aka yi kowa ya ganta kowa ya santa kuma kowa ya ji ta kuma kowa yana son ya zama da cewa an samu karshen ta sosai shugaban hukumar efcc abdulrashid bawa ke bayani kan batun shirin kawo tsohuwar ministan man najeriya diziana madoke daga london don ta fuskanci shari'a a hirarsa da umar faruk musa Wannan shirin na zuwa muku ne dai daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba a ɗan shakata da wannan.

البس ما تضويه زي نور زي بدر الثمر da marigayi Muhammad Wardi yanzu kuma lokaci ne da zan dan ku gefe guda Aisha Ma'azu ta shigo da shiri na gaba. barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. Idan mai sauraro ya saurari shirin da ya gabata, maudu'inmu ya karkata kan matsalar ɗumamar yanayi inda muka tattauna da shugaban Naziriya Farfesa Aliyu Jauro a game da irin ƙalubalen da yake tattare da matsalar ɗumamar yanayi a faɗin duniya da yunkurin da ake yi domin shawo kan matsalar. Yau kuma, Farfesa ya yi bayanin wasu nau'ukan gurbataccen iska da ke da alaƙa da ɗumamar yanayin. Duk lokacin da ka amfani da wannan matamashi ko abin hawa ne ko kamfani ne wanda suke amfani da shi to in ya kone din nan shi hayakin nan da kake gani yake fita yana kunshe da sinadarai kala-kala kamar yadda na gaya miki shi halittan shi abin da ke cikin makamashin zaman fetur ana kiransa hydrocarbon ya kunshi wani nau'i na wanda ake kiransa hydrogen da carbon to in ya kone yana bada ruwa kuma yana ba da iska carbon dioxide to shine wannan babban iska sinadarin da yake jawo dumamar yanayi to ba shi kadai ba ko wasu nau'uka to cikin iskan da yake fitarwa shi wannan makamashi akwai sulfur dioxide wani nau'i ne na iska wanda yake da dangantaka da farin wuta wanda ake amfani da shi sulfur akwai kuma nitrogen dioxide to duk wayannan nau'i'uka din da shi carbon dioxide banda dumaman yanayin suka tafi can sararin samaniya suka samu danshin ruwa yana haɗuwa ya ba da abin da ake kira acid acid wani nau'i ne na wani sinadari wanda kowa yance masa acid abu ne da aka san yana barna in ya taba jikin mutum ko wani abu zai kona shi to in ya haɗu sai kaga an yi ruwan sama ma ya sauko da wannan sinadari na acid to in ya sauka zai barna yakan jawo kiga kwanon gidaje ya yi tsatsa saboda in ya sauka kwanon ma zai cinye kwano. ko kuma akwai waɗansu gine-gine zai lalata su zai kuma shafi tsirrai da bishiyoyi da muke da shi har da namun daji. Daga makwabciyar Najeriya Nijar kuma, Dr. Abubakar Mamman Manzo ya yi tsokaci a game da gudunmawar da zaizayar ƙasa take bayarwa wajen matsalar sauyin yanayi da kuma irin rawar da manyan ƙasashen duniya suke takawa akwai zaizayewar ƙasa wadda ita kuma tana ta kawo ci gaban hamada bancin har kuma itatuwa wanda suke suna kawo ni'ima suna kawo raba ga waje itatuwan nan suna mutuwa ana rashin itatuwa inda da an ce itatuwa sun kare a guri kenan lalle ƙasa ta zamanto babbaci kenan duk iska da ta zo tana iya tiya da ita duka wannan illolin canjin yanayi ne wanda yake mu ba mu bane ba muka yi dalilin haka ƙasashe wanda suka ci gaba ƙasashe masu arziki su ne suka kawo wannan abu bisa kan ayyukan da suka yi yau kusan shekara ɗari da wani abu na tattalin arzikinsu na abun ma'aikatoci wanda suke da masu aiki da mai da wa'ansu abubuwan da aka sarrafa ta hanyar kimiyya ko kuma ta hanyar da kuma abun da mutum ne kirkiro ya sake mushi tsari sai dai kuma farfesa ya yi jan hankali kan illar ɗumamar yanayi wanda ba shi da iyaka sannan ya yi bayanin alkawarin da najeriya ta ɗauka musamman a wajen taron glasgow a ƙarshen shekarar fara. in kasashen da suka ci gaba su suka fi amfani da wannan makamashi in abun nan ya zo sai ya shafi kowa kamar yanzu kasan su sin su america su india su ne a gaba da suka fi amfani da makamashi saboda ci gaba da suka yi to duniyan nan kuma ta zo yin zafi ko ina take shafa wannan abun ma ya fi shafan kasashe masu tasowa ana ta kokari a ga cewa najeriya ita ma ta shiga jerin kasashe da suka ci gaba yaya wannan al'amari zai shafi wannan yunkurin da ake yi na rage dumamar yanayi cikin abubuwan da aka yarda su kasashe da suka ci gaba za su taimaka wa kasashe masu tasowa na samar musu da wannan fasaha da za su yi amfani da shi su canja daga amfani da wancan makamashi wanda yake da illa zuwa makamashi mai tsafta kuma za su samar da kudade da zai taimakawa wayannan kasashe to cikin kasashen nan hada najeriya to muna fatan dai wayannan abubuwan da aka yi alkawarin su za a cika don najeriya tana gaba cikin kasashen da suka yi alkawari za su rage amfani da makamashin da yake fit gurbataccen iska na carbon dioxide tun da farko ta yi alkawari cewa ba a taimake ta ba ma za ta iya ragewa da kashi 20 zuwa 100 daga baya kuma ta ce in kuma akwai taimako za ta iya ragewa har zuwa kashi 45 yanzu najeriya ta kara cewa za ta iya ragewa zuwa kashi 47 cikin dare sannan dan kungiyar rajin kare muhalli ta najeriya umar sale anka a ci gaba da bayanansa akan yunkurin da kungiyar nan ta wawurka take kokarin yi da haɗin gwiwar ecofast global ya ce akwai wasu mahimman abubuwan da ya kamata a kula da su domin cimma nasarar shirin samar da itatuwa ga manoma tunda wannan sabon abu ne kullum abin da mukan ce shi ne kowane guri akwai yanayin ba? ka kalli al'adar mutane da kuma yadda suke rayuwarsu da tattalin arzikinsu kuma kasan tarihinsu sannan nan um, za ka iya samar da abin da za su karba kuma ya yi maka amfani wani ma zai zaci kawai ka zo don ka kwace mai gonarsa amma ilimi shine garkuwa idan an ilmantar da mutane to akan alfanun abin da za a yi a san cewa gida daɗi goma ne misali a ce za a baka kuɗi domin ka kula da abu kuma kai ma za ka iya amfani da bishiyar nan idan misali bishiya ce da za a iya cira ɗanta a sayar ba za a zo a ce maka kawo kuɗin da ka sai da misali goba ko mangwaro ko gwanda ba da ka shuka a gonar ka naka ne kuma an baka kuɗin kulawa da su ba wanda ke neman wani abu daga gare ka amma abin yana buƙatar ilmantarwa da kiran duk masu ruwa da tsaki domin a gudu tare a tsira tare mai sauraro a nan za mu sallama a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan makon amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe domin jin wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuka ji muryoyinsu da lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka sai solomon abu da ya daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake mana fatar alkhairi a gaishe ki da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice. cewa Amurka tana da bayanai da ke nuna cewa Rasha ta kirkiro wani shirin kai harin bogi kan yankin kasar Rashar wanda za ta nuna cewa sojojin Ukraine ne suka aikata sannan ta yi amfani da hakan a matsayin wata hujja ta kai hari kan Ukraine bisa ga lafazin wani babban jami'in gwamnatin Biden. To masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirinmu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin in sallama da ku ina taya iyalan marigayi Yahaya Dukko da na marigayi Alhaji Aliyu na Yaya da za a ɗaura auren 'ya'yansu Hamidu Yahaya da Sadiya Aliyu a gobe Asabar a majami'ar Ekuwa ta Mazutazu jihar Katsina, Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya da albarkar aure amin. yanzu a madadin hanifa kabir isa wadda ta taya ni gabatar da shirin sai kuma salaman abo da ya hada da kuma injiniyan mu na yanzu karl stalin ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai an jima wasalam.